السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba bayan aka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a karatunmu na littafin fikihu a mazhabar al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na matsunin risala بفضيلة الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني رحمه الله تعالى إذا ما من تابع darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da waɗansu matsaloli waɗanda suka shafi sallah matsaloli daban-daban waɗanda malam ya kawo mana maimakon ya ware musu fasali-fasali sai ya ga dacewan ya haɗa su waje ɗaya domin saboda za a fi saukin fahimta a yau a darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi za mu take a babin da yake magana dangane da sujada na ayoyin alkur'ani sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah idan mutum ya karanta wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani to ya yi sujada a ƙarshen ayan kamar yadda aka samu annabi ya yi ko sahabban manzon Allah sun yi ya sa mala ya ce babun fi sujudil qur'ani babin da zai yi bayani dangane da sujadan alkur'ani wa sujudul qur'ani ihda akara sajada wuraren da ake musu sujada a cikin ƙur'ani guda goma sha ɗaya ne amma wannan bayani a bisa masabar malikiya wuraren da ake musu sujada a dukan ƙura'ani ka kaf guda gaba ɗaya guda goma sha biyar ne guda goma sha hudu daga cikinsu suna da nasi ƙarara na goma sha biyar kuma shi ba samu ingantaccen hadisi ba sai ingantattun asar wato aikin sahabbai kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya sa malamai da yawa suka tafi a kan cewa wuraren sujada guda goma sha biyar ne amma kun ga nan ya kawo mana guda goma sha ɗaya ne kuma wahiyar aza'imu su ne manya-manya to haka ne waɗanda suke manya-manya muhimman aka ce guda goma ne waɗanda suke bi musu guda hudu ne sai na biyar ɗin da yake ƙarfinsa bai kai sauran ba shi ya sa wasu malamai ma suke ganin na biyar ɗin wato yana da rauni sai mala ya ƙara da cewa laisa mu fassali min hakai a cikin surori waɗanda suke mufassal ya ce babu kolaya kaga surorin da suke kasa-kasa kenan shi yasa sai an je wajen kusan tsakiya eh, ko kuma to kafin da a fita daga kashi daya bisa uku na alkur'ani za a samu waɗansu har zuwa ƙarshen alkur'ani amma a mufassal ya ce babu kolaya kaga kenan su ikira su suratul inshiqa duk da masabar malikiya ba a ɗauke su da muhimmanci ainun ba to amma dai nasu ya tabbatar da su kuma bayanin da ya kamata a yi a nan a gurguje tunda ba hadisai muke karantawa ba kusan wani lokaci dogon bayani idan ba bukata ake yi ba a irin waɗannan littafai wato bai da amfani eh, tunda wuri ana karantawa ne a gurguje in an je littafi gaba ma za a samu kwatankwacin wannan to kaga babu bukatan a yi dogon bayani eh, idan mutum yana bibiyan karatun to zai rinka fahimtar yadda abubuwa suke ba sai yanyi yi dogon bayani ba dalai ake manzo Allah ya karanta ayan Qur'ani ayoyin da ake musu sujada yayi sujada an karanta masa ya yi sujada ya karanta bai yi sujada ba an karanta masa bai yi sujada ba wannan shi yake gwada cewa wato ba dole ba ne. Musu habi ne sai dai abin da yake raza na waɗansu malamai shine shaidan zai yi nadama ranar takin alkiyama zai ce dan adam an yi masa umarni da ya yi sujada ya yi sujada ni kuma an mun umarni na ki yin sujada duk da kasancewa wannan hadisi yana daukan bayanai da yawa amma da ya gwada wato kamar taurin kan shaidan da duk wanda yake yin sujada kima yana da taurin kai irin na shaidan sannan kuma mazalla majalisa ya karanta suratul najm wanda ya yi sujada duk waɗanda suke wajen suka yi sujada har da kafirai ma sai aka samu wani shi saboda ko girman kai ne ya ce ba shi ba zai yi sujada ba sai ya ɗibi kasa kawai ya manna rubushinsa babban sahabin annabi ya ce na ga wannan mutumi din an kashe shi a wajen yaƙi kafiri kaga wannan ma abin tsoratarwa ne Ya sa za ga waɗansu limamai in sun karanta ayan a cikin sallah to sukan yi sujada waɗansu kuma ba sa yi to amma zance mafi inganci wato shi ne idan mutum ya ga dama zai yi sujada in ga dama ba zai yi ba ko a cikin sallah ko a wajen sallah Umar dan Khattab radiyallahu anhu akwai lokacin da ya zo yana hudu ba ya karanta suratul hajji ya karanta ayan sujada ya yi sujada waɗanda suke sauraron hudu ban ma suka yi sujada da juma'a ta zagayo sai ya sake yin ba da suratul hajji kun ga kenan wannan ya gwada a maimaita ba yadda mutane ba za su kosa ba babu laifi babu laifi amma ai ta maimaitawa har sai yara ƙanana sun haddace wannan kuma akwai matsala to da yazo ya karanta ayan sujada a juma'a ta biyu sai bai yi sujada ba mutane har sun yunkura shi sai ya fasa bai ba da ta ba dole ba ne saboda idan ya yi to wani zai ɗauki wannan ruwaya ya ce ai juma'a biyu kenan yana yin sujada daga nan kuma sai wani ya zo ya ce ai duk huduban da za a yi ma sai an karanta ayan sujada kuma sai an yi kun zaun lokaci haka ake fahimtar abubuwa to don haka in an samu dama a yi sujada in ba samu dama ba ana iya barin sujada kuma mutum yana iya addu'a cikin sujada amma babban abin da yake so ambatan Allah subhanahu Ta'ala. kamar yadda zai yi zikiri yayin da yake sallah yayi sujada to haka ma in mutum ya sujadan alkur'ani to zai ambaci Allah subhanahu Ta'ala. to nan kuma malam zai ambata mana waɗannan wurare a gurguje ya tafi alif lam mim inda kaulihi yayin faɗin Allah maɗaukaki wa huna wa lahu yasjudun kun ga akwai maganan sujada suna tasbihi wa Allah suna yin masa sujada wa huwa akhiruha karshen suran kenan ka kaf gaba daya faman kana fi salatin don haka duk wanda ya kasance a cikin sallah sai ya karanta irin wannan karshen sura fa sajada idan ya yi sujada kama sai ya miƙe wa ƙara aminal amfali kaga sai ya karanta daga suratul amfali tun da waccan suratul araf ne saboda haka in ya je ya karanta ya yi sujada to ba a son mutum idan ya miƙe sai ya yi ruko wani ruɗaɗɗe sai ya ruɗe shi yasa shari'a ta ce a karanta wani abu abin da ya fi dacewa ya karanta suratul anfal domin ita ce immediately bayan suratul araf amma ba lalle bane yana iya dauko ta sura ko ta aya daban saboda a zamanin annabi ko a nasa Habbai an samu kwatankwacin haka to sai dai kuma akwai malaman da suke fahimtar cewa idan ka je ka karanta irin wannan aya a karshen sura wanda ake mata sujada kai sujada ko kuma ka karanta to kai ruku in kai ruku ma yayi sai dai kowa ya sani cewa in yayi ruku ya ci gaba da sallarsa ne amma dai ba sujadan qur'ani ba domin wannan ana so a gwada maka cewa in kai ruku babu matsala haka ma in kai sujada sai ka miƙe sai kai yi ruku'u sallah bata ta ba ba kar wani ya haka ka buga masa subhanallah sai ya dawo maka da subhanallah in ka ce subhanallah sai ce kai ne subhanallah eh malimai ya aka ya zalla ta kuma ta gurbace ta yi amma in ya mayar maka subhanallah ya yi ruku'unsa to ya mayar maka da martani ne da dabara nin ya faɗi subhanallah sallansa ba za ta baci ba domin saboda me akwai nau'in subhanallahi a cikin sallah mun karanta a can baya to don haka haumin gairi ha ya ce koma daga wata sura daban amma da ya fi daɗi mutum ya karanta suratul amfali idan ya karanta suratul araf mata ya tsara alai abinda ya sauwaka gare shi yana iya yiwa suratul amfal ka dauko aya ta farko ka karanta sai kuma ka yi rukurar. kuma a wasa jada sannan sai ya ruku a ya sujada ya ci gaba da sallarsa wafin radi a cikin suratun radi inda kaulihi yayin fadin Allah ta'ala karke wa zilaluhum bil guduwi wal inuwoyinsu suna sujada ga Allah da safe da marace yasa wani lokaci yake son mutum zai sujada yana da babbar riga kada ya tattara babbar rigan yana da gashi kada ya tattara gashin saboda in kana sallah waje akwai rana yadda ka sunkuya ya haka inuwanka zai sunkuya ko kai kakan sunkuya ka bar inuwanka zai ai ko kai fatalwa ne eh, sai inuwanka ta sunkuya ina fata an gane to saboda haka tun da al'adanku ne kana sa babbar riga to idan ka zo karka rinka tattara babbar rigan sai dai akwai matsala kamar yadda wani lokaci za ga cikin sahun ka sake ko ka gotar da wanda yake kusa da kai ko kuma kai ya kasance kana ta yawa cikin babban rigan ka rasa yadda za ka yi saboda yan ka riga ka baje wani ba zai hana shi ya taka ko ya zauna a kai ba to in ka riga shi taki fa za ka dawo dole eh ka gani to shi yasa wani lokaci wannan an baka dama saboda lalura sai ka gyara amma yadda kake sujada haka ake son babban rigan ka ma yi sujada haka kai ma na fada za ka yi rawani babba da wani wanda yake sakewa da guda daya a gaba guda daya a baya kamar za a yi zarge to duk wannan rawani da za ka yi na fada to yadda za ka faɗi ka yi sujada da to ai haka ake son dusu masu fadi su yi sujada ya gwada duk sarautanka ka kasa duda a gaban Allah kuma abinda ake so kenan ina fata an gane to don haka da aka ce wa zilaluhum bil wala asali akwai maganan sujada tunda inuwoyi ma suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala Wafin fi a cikin suratun nahli a inda Allah ya ce yakhafuna rabbahum min fawqihim wa na ma yu'marun idan ka karanta wannan aya sai yi sujada wa fi isra'ila a sura bani isra'ila suratul isra'i ko wa khairuna lil afkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a kaga wannan balo balo don wancan aya ta cikin suratul nahl in kun duba karshe za ku ga babu maganan wannan kuma suna faduwa lil afkani menene al afkan azqan jam'i na shine azqan wannan sun singular wannan plural haɓa kenan ina ne haɓa nan ne haɓa amma da ina yake sujada da goshi yake sujada ya sa wasu malamai suka ce nan mazakan ne nan mazakan ne nan da ake kafawa amma in za ka faɗi za ka taɓa faɗuwa ka yi sujada da goshi amma haɓa yake yin sujada kwatankwacin na inuwa ne sai dai kuma suna ƙarawa da kuka kuma hakan yakan kara musu tsoron Allah amma fa masu yin sallah suna kuka yana ganin ba su da yawa gaskiya ba su da yawa mutum a ce yana sallah yana kuka ba su da yawa normally sai mutum yana yi yana tunani musamman yana tuna ayoyin ko kuma alaran ramma lokacin da yake gardar takansa ya yi tsiya Allah ya ja kwanansa a rama ya kai dariya tun mafiya yawa waɗanda ake ganin sun fi yin kuka da wuri ai su ne waɗanda shekaru ya musu yawa saboda yan Allah ta'ala ya baka shekaru da yawa ya baka abin tunani kuma ya baka hanya mafi sauƙi da zaka tuba to dole za ka yi ta tunanin wasu abubuwa da kai a can baya kana tunawa kana zubar da hawaye kuma wannan yana da muhimmanci a wajen Allah don zai yi wahala a ce ido ya zubar da hawaye saboda Allah kuma Allah ya kona mai wannan ido yana da wahala kwarai da gaske wa ainihin bakat eh in kashe tilla idan da ta yi kuka saboda Allah to kaga idan yanzu aka zo muka zo muna sallah muna yin kuka ko muna wa'azi muna abin nan mafi yawa gaban mutane ana daukan ka social media da menene masu abu sai ya ce riya ne kwarai da gaske zai a ce riya ne amma ka san in dattawa ne su ba abin da ya dame su saboda lokacin da zai ma bai sani ba shi da ku dauke shi da kar ku dauke shi fadu daya shi ta kansa yake yi to amma abin da ya fi shine da daddare damun bayan Allah suna taki suna yin sallah suna roƙon Allah ko ba za ka yi sallah ba wajen addu'a tunda ka san ba irin tsayen da baka yi ba to da daddare ka taki ka sadu da kai ta kukanka ba wanda ya sani ko matanka ba bata sani ba tunda akwai laifin da yake tsakaninka da ubangijinka ne to sai ka nemi gafaran Allah kai ta kuka to duk mutumin da ya faɗi ya yi sujada kamar yadda goshinsa ya yi sujada haka ma haɓansa saboda haka haɓoɓi suna sujada ga Allah don an karanta wannan aya sai ya yi sujada Wafi fi maryam suratu maryam idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujada wa bukiya ko kuma an karanta musu ayoyin ubangiji sukan fadi suna masu sujada suna kuka kaga an sake maimaita abinda aka fala a can baya wa fil hajji awwaluha ko awwalaha yace eh, kun ga mun karya wata kaida awwaluha ko da yake an kace awwaluha yayi awwalaha a cikin suratul hajji akwai wuraren sujada guda biyu yace na farko ga masabar malikiya a na farko za a yi sujada wa mai fama lahu min mukrimin inna allaha yaf'alu ma yasha duk wanda Allah ya wulakanta shi ba mai karrama shi saboda Allah yana aikata abin da ya ga dama to nan ma ana sujada saboda haka a ta biyu ya yi hallazina amanu ruka'u eh shi wannan ba a sujada ya yi hallazina amanu sujudu ka'u ko wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun na'am shi yasa ma kun ga nan ya tsallake bai ambata ba ko ya ambata gaba ya fada eh wa fil hajji awwalaha a suratul hajji a farkon wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin inna allaha yaf'alu ma yaka anan za a yi sujada wa fil furqan sai kuma suratul furqan kun ga kenan an tsallake guda daya idan ka hala da da namu a lissafin da ya dauko zaka ga za mu samu kari eh shi zai ambata mana guda 11 ne ah suratul furqan fa tudu lima ta'muruna wa zadahum nufura to idan mutum ya karanta wannan aya sai faɗi ya yi sujada wa fil hudi hudi wata sura kenan suratun nan. Allahu la ilaha illahu rabbul arkil azim idan mutum ya karanta wannan sai ya sujada wa fi alif tanzilu wa sabbahu bihamdi rabbihim eh, wa hum la yastakbirun to nan ma sai ya faɗi ya yi sujada وفي صاد فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب lokacin da annabi dauda ya kuskure ne mai kafarin ubangijinsa sai Fadi yana mai sujada ya mai da al'amari zuwa ga Allah to anan akwai sujada daidai nan za ka yi sujada wakila wasu malamai suka ce inda kaulihi la zulfa wa husna ma wato Allah sai ya gafarta masa saboda me saboda makusancin Allah ne wadan suna ce lokacin da ya nemi gafara ya sujada wadan suka ce sai da aka gafarta masa ya yi sujada to amma kai wanne ne wanne zaka dauka a ramma duka biyu yawwa tunda kai ba wanda zai ce ya ga ba wanda zai sanar da kai an gafarta maka ba wanda zai sanar da kai amma wannan fa fasarar alarma ne eh, saboda tun da bayan da zai sanar da kai Allah ya gafarta maka to ka in ka karanta ayan farko sai ka yi sujada ne eh, amma waɗansu malamai sun ce aya ta gaba wa fi hamim tanzil wa tudu lillahi alladhi in kuntum iyyahu ta'budun sai yi sujada waɗannan kenan saboda haka mala ya kawo mana guda goma sha daya mun ga ya zaya a nan babu suratun najan babu shikaki babu suratu kaza duka duk an share su kwarai da gaske tun daga wannan waje ya yi kasa saboda ba su da muhimmanci sosai to amma can baya mun yi bayani wasu malamai suna ganin waɗannan ma suna da muhimmanci wala yafjudu sajadata fi tilawa mala yake kada ya kuskura ya sujadan karatun qur'ani illa ala wudu'in sai yana da alola me yasa eh mhm saboda ai farko ga masabar malikiya ba sa ba dama mutum ya dauki Kur'ani ko yayi karatun Kur'ani mai yawa ba tare da alola ba yasa kana da alolanka idan ka karanta ayin sujada sai kai sujada idan baka da alwala kenan ba za ka yi sujada ba wasu malamai kuma sun ce in kana da tsarki an baka dama za ka iya ɗaukan Kur'ani, za ka iya karatun Kur'ani ba tare da ka ɗauka ba ko da ayoyi nawa ne baka da alola kuma idan sujada ta zo ka karanta ayin sujada za ka iya yin sujada saboda wannan sujada akwai bambancinta da sallah sallah kan ba ka isa ka yi ba sai da alola in ka ga ka yi sallah babu alola to kana da lalura ne amma in dai ba lalura kake da ita ba ba zai taba yiwa ba idan ba manta ba a bayanin ko da yake karatunmu na asuba ne a bayanin dawafi ga dakin kaba ga masabar malikiya in za ka yi dawafi ga dakin kaba dole sai kana da alola in alolanka ta warware to idan ka dawo sai ka sake daga farko saboda dawafi ga dakin kaba dawafi ga dakin kaba kamar sallah ne tunda akwai asarin da ya tabbatar da haka sai dai an ba da dama mutane su yi magana kuma akwai aiki da yawa yasa aka ce akwai bambanci da dama a tsakaninsu malamai suka ce zance mafi inganci idan da hali ka rike alolanka ka yi dawafi kana da alola akwai rakawoyi guda biyu da ake bayan dawafi idan ka yi dawafi baka da alola ko kana cikin dawafi alolan ta warware to ka zo za ka yi rakoyi guda biyun nan sai ka yi alola wannan kan ba masaban da suka ce ka yi babu alola sai dai kana da lalura ina fata an gani don haka a yanzu yadda ɗakin kaba wani lokaci yake da cunkoso yake da waɗansu ƙa'idodi domin yana jin saboda covid-19 ɗin nan har yanzu idan ka je da kayanka irin da zaman gida kamar yanzu suka gani da babbar riga ko kai suka ganka da jan lafiya ba za su barka ba ka je dab da ɗakin kafa ba za su barka ba ina kyauta zaton kamar masu irin wannan suna da wafi kamar a sama ne tun da wanda muke gani a talabijin duk wanda yake zagayen ɗakin kafa za ga shi da ihrami a cikinsa in ka ga mai jallabiya to security su ne ko kuma mai uniform amma ba za su barka da wannan kayan gida ba kaga itimin ya gwada inda har kana son kai da wafin to sai ka sa wannan ihrami alhali kuma in ka je ka sauke umuranka ka cire waɗannan fararen kayayyaki ba ruwanka da su kuma sai in ka sake zagayowa za ka sake wani umuran daban to waɗannan ka'idodi sukan takura wa mutane da kuma inda ake samun cinkoso saboda tsakanin inda ake ɗawafi da inda ake alola in akwai cinkoso jidali ne kana iya fita ma wajen dawowa ka rude kana iya fita wajen dawowa a hana ka saboda wajen ya gwada musu danja suna iya hana ka to don haka idan ka yi ka babu alola to ba yadda za a yi kai na fila raka'a biyun nan babu alwala ba zai taba yiwa ba to sai ka fito sai ka zo ka sake alwalanka to ina maganan cewa da sallan nafilan nan na bayan dawafi guda biyu ana yi ne a bayan makamu ibrahim makamu ibrahim kuma yana dab da dakin ba? kuma ka zo za ka dawo hana ka shigowa eh sai malamai suka ce ba lalle ya lallace ka je bayan makamu ibrahima ba kusan cinkoso ya yi yawa ma akwai yadda suke sai su hana kowa ya ba mai tsalla bayan makamu ibrahim kana ma ko kayi raka ne za su daga ka sun kusa akwai masu taurin kai wani zai ce aini na karanta a bayan makamu ibrahim sai na yi a bayan makamu ibrahim su kuma su ce sai sun wargaza tsallanka sai ka ji wani yana ta ara yi laziyan ha abdan iza salla wani in ka kuskura ka ce masa ya zuriyan abuja hali ne yanzu ka liƙe ka ko shugaban kasan ku ba zai ya kwato ka ba kuma daman maganin irin wannan kenan yin wani zai ce an ta min zuriyati an ta zuriyatu eh ok na kawo mana similarity da ke tsakanin dawafi da alola kamar yadda masabar malikiya suka ce lalle sai da alola sauran malamai kuma suka ce ba tare da alola ba to haka ma sujudu tilawa da sujudu shukuri yanzu kawai kana zaune sai aka ce albishir goro gwamna ya baka miliyan daya ai zuwa za ka yi kai sujada yanzu wani mutum ne zai ya dauka miliyan daya baka Eh? eh ai ne su ne masu kyautar miliyan da ya dauki miliyan da ya baka ya zai ka faɗi ka yi sujada kana rike kudin ka je ka hada abincin gidanka duk zan abinci ba abin da zai dame ka kwarai da gaske sun zama su hasake sun ce waye abin na masu haka kullum suke hasake ba da kyau bara ma sun ce abinci zai yi tsada bana ma sun ce abinci zai yi tsada Allah ya sauwake mana eh Allah ya sauwake mana na ga wani yana ya ce to ku bakin ku bai rike wallahi eh ce mu dai ku kuna fala haka amma mu wallahi mun hada ku da Allah mu Allah muka dogara Allah ya sauwake mana abincin nan na'am to wannan kenan illa ala wudu'in wa yukabbiru laha kuma zai kafara idan zai yi sujada wala yusallimu minha sai dai ba a sallama eh don karka yi Allahu akbar sai kai ya bunna Allahu akbar assalamu alaikum waye ce ka zan ba taro ka ba sai kai a to ai ba da kai nake ya bunna eh in ba taro mutum ba to sai yayi eh <laughs> na'am to sai dai ni na ga bayanin waɗansu malamai suna cewa in a cikin sallah ne za ka yi kabbara amma gaskiya ya da wajen sallah ne za ka yi yin kabbara tun da kana zaune ne ba sai ka miƙe ba ko kana kwance kuma ka ba sai ka kalli gabar ba kwarai da gaske ba yi na matu wallo? Eh, duk inda ka juya saboda haka kana iya kallon gabas ko yamma ko kudu ko arewa ka sujada sujadan karatun Kur'ani ko sujadan godiya ga Allah saboda wata ni'iman da ya maka amma banda sujadan rafkanuwa da sujadan sallah in ka ga mutum ya kalli wani wuri to ko rudadde ne ko kuma mai lalura na'am wa fi takbiri fi raf'i minha sa'atun yace ayi kabbara inda za a dauko akwai yalwa sai dai kamar yadda muka fala da ce mafi inganci idan mutum zai sujadan ya yi kabbara kuma ya ambaci Allah ko kuma ya roƙi abin da yake so kasan san ko da ni ma ce ka samu za ka yi sujada ta ainihin menene um, sujudu shukur sujadan godiya to lokacin da ka yi sujadan za ka yi godiya wa Allah kuma za ka nemi kari eh, an baka kyautan mota ka fadi kayi sujada sai ka ce to ya Allah an bani kyautan motan da yake tsakaninta da ƙasa babu abin nan Allah ka kawo mai tudu kun gane ko ba ku gane ba eh, saboda dan adam wallahi duk yadda kai da yuba yana neman kari dan adam yana neman kari kuma ka nemi kari din daidai ne Eh, Allah ya ƙara mana mai albarka na'am wa in kabbara fa huwa ahabbu ilaina idan yayi kabbara mala yace mun fi son haka wa yasjuduha man qara'aha fil faridati wan nafila duk wanda ya karanta ayan sujada a cikin sallan farilla ko a sallan nafila to zai fadi yayi sujada eh amma kun san akwai wani su a masabar malikiya suna ganin a yau a karantawa cikin sallah musamman ta farilla ba daidai ba ne sai dai waɗansu mayar musu da martani suka ce maganan da suka fada ba haka ne ba daidai ba ne. idan da zai kasance alaramma kullum shi yana karatunsa ya saba a sallah kaza zai karanta ayan sujada kuma zai sujada alaramma bai laifi ba bai laifi ba kwarai da gaske tunda su wata ran za su karanta nan wata ran za su karanta nan wata ran za su karanta nan amma mutumin da ya haddace waje daya daman waje daya ya saba kaga kullum waje daya zai zo yi saboda ai a da mafiya yawan malaman fikihu mafiya yawan malaman fikihu ba su da haddan da za su yi da yawa balle ma har su karanta wajen kullum waje daya ne mun mun taki mun samu ma sallah daga alamtara zuwa kasa ake karantawa duk sallolin nan duk sallolin nan sallan asuba kuma na ok wadduha wallaili za ta ja eh, ko a karanta sabbi ko wa shamsi wa ha ko wallaili za ya gashe ya eh wa sama'i wa tsariki. wa ma adraka matsariku eh ai sallah ta yi amma kuma saboda su advantage din waɗanda suke karanta waɗannan shine duk yaran da suke yawan bin su sallah za su haddace duk tsofin da suke bin su sallah za su gyara karatun sun ba su gyara karatun su ba to tsofin suna da matsala kwarai da gaske don taimakon sa ake ta wani waje to amma idan mutum ya yi hadda da yawa yana da haddan ƙur'ani za ka zo ka takura shi ne ina jin allah ramma wani lokaci ai ba kwa shiryawa idan za ku zo ku ja sallah wani lokaci za ka zo sai ka yi wala lokacin da ake amin din nan ya ɗan yi shiru to shi ne abin da zai karanta zai faɗo masa to idan raka'a ta farko ya karanta ayan sujada ya sujada raka'a ta biyu ayan sujada ta zo ya karanta ya sujada wannan sallan magariba kenan isha'i ma raka ta farko ya karanta ayan sujada ta zo masa yayi sujada ta biyu ma yayi sujada yayi laifi amma kuma ga ba ci kai ba ina ganin ka gada da kai bita da da magariban na haka kamana yanzu mun zo isha'i haka za ka mana eh, ta farko ka karanta ayan sujada sai mu yi sujada ta biyu ma sai karanta ayan sujada sai mu yi sujada kaga da da asuba ma za ka zo raka ta farko ka karanta mana ayan sujada mu yi sujada ta biyu ma ka karanta ayan sujada mu yi sujada don ya sade da jikinmu mu yi laushi so kaji alarama eh alarama kunji na'am Ko shi yasa mai risala yace ko sallan farilla ko sallan nafila idan an karanta ayan sujada a fadi ayi sujada wannan shine daidai wa yasjudu man qara'aha ba'da subhi bayan sallah su ba sai mutun yana tilawa sai yazo kan ayan sujada to shi ma zai sujada malam yusfar mutukan gari bai waye ba lokacin an hana yin nafila saboda ga masabar malikiya lokacin da aka hana nafila to ba a sujadan tilawa kuma ba a sujudu shukuri amma kun ga sabanin fahimtar walancan malamai tunda sun ce akwai bambanci da sallah ainihin normal sallah da ake eh suka ce in da sallan janaza sallan janaza ce ta saba wa sauran salloli saboda babu ruku a babu sujada amma ita dole sai da alula kuma dole sai an kalli gabas in ba kalli gabas ba saboda wata lalura to wannan kuma amma kaga sujudu tilawa da sujudu shukuri waɗannan ba dole ba ne. wa ba da al'asiri haka ma bayan la'asar malam ta shamsu matukar rana ba ta yi fazi ba ta yi jau za ta fadi to ba za ka yi sujada ba wannan kenan saboda a lokacin an hana sallar nafila sai babu fi salati safari sallar tafiya a can baya ya dan gutsuro mana wani bangare amma anan ne zai bayani sosai wa man safara masafata arba'ati burudin duk wanda ya yi tafiya kadadan da ya kai sanyi hudu burudi hudu sanyi hudu kaman kwana hudu kenan amma su ba da kwana suke fasara shi ba eh, sun ce sanyi saboda zango-zango wahiya samaniyatun wa arba'una mila to kun ga inda aka samu mil arba'in da takwas kai tsaye to fa alaihi dole ne a kansa fa an an yaktura salata dole ne ya takaita sallah fa yusalliha ya haraka. ta yi biyu a biyu illal magariba. inda sallan magariba da sallan wasu asuba fala yaqsuruha magariba ba yin kasarunta to kun ga inda aka samu mil arba'in da takwas? walo walo to amma sai dai problem ne shine hadisi ko hadisai ba su ambaci burudi hudun nan ba abinda suka ambata shine farsaki farsaki uku farsaki uku kuma kai lissafi bai wuce kilomita goma sha bakwai ba kilomita sha bakwai daga nan zuwa dan kilomita nawa ne da biyu ne na yi tambaya daga nan zuwa da kilomita nawa ne sai lallai ai amma alarma ka zaga fa alarma ya zaga ok kilomita arba'in da uku da hudu eh, amma dai na ganin kafin ka shiga abin nan kafin ka shiga da ai ka cinye abin nan daga cikin gari tsakiyar gari zuwa gefen gari ai zai ci mil nawa a yabin nan kilomita ne kan ko mil ne ok to kaga fasarar nan daga nan zuwa da ba za ka yi kasar ruba kenan daga nan zuwa kafin ma da yake bai kai ba da ya ma ya zani a kilomita nawa ne ko kai kaciya yaya ni da garinmu kana jayar wake daga ya kai arba'in amma ni na kamar talatin ko da takwas ne haka muke ko a rubuta ma haka ne to garin doki na alarama arba'in da biyu ko da nawa eh, to kaga a nan bai kai a yi kasar ba daga nan zuwa kangare Eh? kilomita? sha takwas sha tara to to kaga to mu dauka mu dauka kamar daga nan zuwa kangare kilomita sha takwas hanyar gombe to kaga ga masabar malikiya ba zai yi maka yi abin nan ba sai ka je dindima ko dindima ya kai arba'in da takwas mil fa to to saboda haka idan aka ɗauki wannan fassara mutumin da ya kama hanyar maiduguri idan zai tafiyan da ya kai tsoro ne zai yi ƙasaru idan hanyar jos ne mutum ya kama hanya sai ya je na barzo ko ina na barzo? to mutumin da zai je fa shi sai ya wuce da sai ya je ina eh? ok to sai ya je kusa da tafa balewa to idan mutum ya kama hanyar abin nan gombe fa sai ya wuce alkaleri sai ya wuce alkaleri to kunga a wannan fassara kenan to amma su kuma malaman hadisai abinda suke ce wa kamar yadda na faɗa kilomita ko sha shida ko sha bakwai saboda haka daga nan zuwa kangare za ka yayin kasaru daga nan zuwa dorin za ka yayin kasaru daga nan zuwa maraba za ka yayin kasaru ina fata an gani na'am akwai masu fasara ma eh, eh, da suke cewa duk tafiya tafiya ce inda mutum ya kama hanya zai yi tafiya in dai tafiya ce to kaga daga nan zuwa jitar za ka yi kasaru saboda jitar ba garin bauchi ba ne ba garin bauchi ba ne amma kagan aka ce dungal to kusan ya haɗe da bauchi ya haɗe da garin bauchi saboda akwai gidajen da suke gaba da dungal suna cikin bauchi ne ko ba ka ba ne eh yauwa kamar anguwa ce wannan kenan kuma sallolin da ake musu kasaru sallan azahar da la'asar da isha'i banda magariba banda asuba eh, masu hurhudu a rage su zuwa biyu saboda sauki ne daga wajen Allah wala yaqturu hatta yujawiza buyutal misri ba zai yi kasaru ba har sai ya ketare gidajen da suke manne da wannan gari wa tasira kalfahu su kasance a bayansa laisa baina yadayhi wala bihi za'ihi min hakayun gaba gare shi babu komai kuma a ainihin gefe da gefensa babu komai to yanzu idan ka bar garin Bauchi daga ina zaka fara kasar kenan ka kama hanyar jiwa sabin gidajen nan da gwamnati take yi zaranda garin ba fa zaranda wuntin dada in mutum ya wuce wuntin dada ya akwai dungal suna gaba da wuntin dada eh gidajen nan da gwamnati take yi a ina suke tunda suna manne da garin bauchi kun ga an dada matsawa da bauchi to kun ga sai mutum ya wuce wajen to idan mutum ya kama hanyar da ina ne aka yanke ba bauchi ba sai an wuce bayara sai an wuce bayara ina jin tsakanin bayara kafin ka zo waɗansu abin na akwai jiyaji da gonakai da yawa a gefen hagun da dama so sai ka wuce wajen Shi ne ka wuce gine-ginen da suke da alaka da bauchi kai tsaye to kaga yanzu ka je gombe ka kama hanyar gombe to kaga sai ka wuce ina kenan za mu ce makabarta yawwa mutum ya je makabarta to nan ne zai abin nan to mutum ya kama hanyar maiduguri to kuma shi sai ya wuce ina yuli eh, yuli kwarai da gaske wajen university nan da wajen kamfanin nan kamfanin nan su suka da da turawa saboda kamfanin nan suna sabon kamfanin nan suna hade da bauchi amma university da da yuli ai babu basu da kaman arabe suke sai university ya zo ya hada su yanzu filayen da suke gefe ma gaba da ya riga an mallake su ba don talauci ya dami mutane ba da sun yi gine-gine amin eh, talauci ya dami mutane da rashin kudi to ka gani saboda haka wannan ka'ida tana nan wannan ka'ida tana nan ba za ka fara yin kasaru ba sai ka ketare garin kun ga kenan idan sallah ce idan sallah ce sai mutum ya bar gari ba za ka iya yin kasaru don kana da niyan za ka yi tafiya ka yi kasaru kana gida ba amma kun ga sabanin daukan azumi eh tun da za ka iya fasa daukan azumin kafin ka fara tafiya sai dai a nan ma ga masabar malikiya ko waɗanda su ba su gamsu da haka ba don kana iya fasa tafiya su sun ce ka ɗauka idan ka gagara kaiwa sai ka karya in ka fasa tafiya shi kenan sun malayu timmo sa'an nan ba zai cika ba hatta yarji a ilaiha har sai ya dawo zuwa nan inda ya fara kasaru to anan kuma zai ajiye kasaru au ba haɓe kalla min minal mil ko kuma idan yayi kusa da wajen da kamar mil guda to saboda haka wannan kuma yana da kyau a ringa lura sun wani lokaci za ku kwararo tafiya ka ce ka bari sai mun je kusa da bauchi eh mu zaya alhali kusan magariba kai ba ka yi azahar ba ba ba ku yi azahar ba ba ku yi la'asar ba in kuka zo kusa da bauchi to sai ku yi a hankali idan hanyar kano ne to kaga sai ka zaya ina a kabin madaki a kabin madaki a yi nisa ina ne bai da alaka da airport mai eh, airport ma ba garin bauchi ba ne eh, kusan airport din bauchi ma yana kusa ne waɗansu airport dinsu sai ka yi tafiya ya kai mil hamsin kafin ka je airport din mil hamsin international airport na su saboda aka dawowa za a yi in ka ce atbu ma new campus ba zai yi ba domin gobe ba su hade da bauchi ba sai dai kawai a ce kafin a je gobe ai kafin a je gidajen nan na wajen polo yi ne cikin fukulo ba mu warai da gaske domin saboda in ka biyo ma akwai wani gari a can yamma ina jin kamar suna gefen fukulo ba mu ne ko eh, akwai wani amma wani gari ne kauye mutane sun je sun mamaye wajen ne suka yi manya-manyan gona kai a wajen to kaga za mu iya sa ma polo kawai ya fi tun da gabas da yamma to kaga kafin ka so polo sai ka zaya eh, kamar sabon gari kenan sai ka zaya sabon gari wajen gadan nan inda ake ta shakkare filayen nan su ma kafin su haɗe da bindin bauchi misali kenan na'am wa inna wal musafir iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in idan matafi ya yi niyan zama kwana hudu a wuri au ma yi salli fihe ishiri na salata ko kuma inda zai sallaci salloli ashirin mai bambancinsu kwana hudu da salloli ashirin ina ganin duk ɗaya ne duk ɗaya ne a kan masalata hatta ya tsana min makanihi zali to ya cika salla har sai ya bar wajen saboda duk mutumin da zai kwana hudu ko fiye da haka kamar ya zama ɗan gari wani akwai sabanin malamai a kai amma na ga malamai da yawa suna ce inda za ka zauna kwana hudu ka yanke to ka ji ka salla saboda sassaucin nan ya sauka wanda ka taso kuma to wannan kuma ka riga ka shiga hukuncin ko kana cikin garin ne za ka iya yin kasaru tun da ba garinku ba ne kaga da bambanci da garinku ba za ka fara kasaru ba sai kaya. ƙetare gonakan mutanen garin eh, kamar yadda da ake fassarawa ko gidajen da suke like da garin in ka dawo ma kafin ka zo waɗannan gidajen za ka ajiye kasaru amma mutumin da bai san yaushe zai dawo ba yau ne ko gobe wannan ko da yi wata guda babu matsala hmm. wa man karaja wa lam yusalli zuhura wal asra to zai sake maimaita mana wata matsalar da muka ambace ta ba mu dade da ambatonta ba duk mutumin da ya fita bai yi sallan azhar da la'asar ba wa kalbaqi minan nahari qadaru salati rak'atin abinda ya rage rana ta fadi rakawoyi uku sallahu ma safariyataini sai sallace su kasaru mutum ne yana zaune bai azhar da la'asar ba sai tafiya ta kama shi abinda ya rage rak'a uku rana ta fadi sai tafiya ta kama shi to tun da lokacin azahar da la'asar suna haduwa da juna su kare gaba daya to abinda ake kyauta to ya yi tafiya a lokacin sallan azahar da la'asar don haka azahar sai yi ta biyu la'asar sai yi ta biyu azahar idan ya yi ta biyu la'asar ya yi ta daya rana ta fadi tun da already ya riga ya fita shi kenan ina fata an gani na'am walau da kala eh fa in baki ya kadaru ma yusalli fihi rak'atayn idan ya rage yayi raka'a biyu katal aw rak'atan ko raka'a daya sallar zuhur hadariya wal asr safariya sai ya azhar raka'a hudu na zaman gida already lokacin ta ya shiga ya fita bai yi ta ba yana zaune a gida la'asar kuma ya samu lokacinta ko da raka ɗaya ne sai ta sai ta biyu kawai فإن كان بقدر أربع ركعات ولو دخل لخمس ركعات da a ce zai shigo kuma abin da ya rage rakawoyi biyan ne nafiyan lahuma ya manta waɗannan salloli guda biyu sallahuma hadari ya taimi to nan kuma inda rikicin yake kenan sai ya sallace su zaman gida kana shi maza maza mu je shikenan kana zuwa inda ya kamata ku tsaya kuyi yi sallolin ku kasaru sai bacci ya ɗauke ka direba ko sai ta tafi jinsa kana farkawa sai ga ka a baka sai ka fito daga ningi sai ga ka a baka su ce subhanallahi ina muka shigo su ce muka yi baka su ne an shigo cikin gari tun da yanzu kun san ganuwa la yutar dubihi ba a lissafi da ganuwa yanzu kan ba a lissafi da ganuwa wanda suke bayan ganuwan masu fi walwala akan waɗanda suke cikin ganuwa to da ka duba sai ka ga abin da ya rage raka'a biyar kafin rana ta faɗi to ku lura sallan azahar za ka samu hudu cur la'asar za ka samu guda ɗaya rana ta faɗi ko to ƙasarunka ta sha dukan ka hudu za ka yi Ya yasa wadan suke da dabara lokaci na shiga sai su ce mu hada sun suka hada biyu biyu abinsu suna dawowa sai su zo su yi kwanciyarsu a gida kuna sallah suna kwance eh don ba baka yi haka ba ka ga ka dawo shi kenan Sosai sai mala ya ce me eh fa in kana bi kadari arba'i raka'atin idan rakawoyi hudu ne fa fa kalla ko kasa da haka ila raka'atin zuwa raka'a guda sallar zuhura safariya wal asr sai sallan azhar a matsayin tafiya tunda ta same shi a tafiya kuma an bi shi ba shi a tafiya la'asar kuma ya samu sauran lokacin ta so ita zai ta fule raka'a hudu wa in kadima idan kuma ya dawo filailin cikin dare wa kadbaqiya lil fajr rak'atun abinda ya rage raka a guda A yi fajr fa ko fiye da haka walam kun sallal magariba wal isha bai sallar magariba da isha'i ba sallal magariba salatan Magariba kun san ba kasarun ta dole ya yi uku wal isha a halariya isha'i kuma ya shigo a lokacin ta bai fita ba saboda haka zai yi ta zaman gida raka'a hudu walau kharaja wa qad baqiya min al raka. idan kuma ya fita abin da ya rage na dare raka a guda eh, kun san irin waɗannan tafiye-tafiye mutanen da suke da hidimomi iri daban-daban akwai wani gari da muka je sai aka ce mana za mu fita karfe uku na dare za mu fita idan muka kura muka bari karfe hudu ya yi ko karfe biyar to gosulo zai rike mu a cikin gari sai mun yi awa ɗaya ko biyu kuma wallahi karfe uku da muka fito Walansu yan kasuwa da walansu ma'aikata ma sun fito wabinsu Walansu kasashe a duniya haka suke musamman birnin alkahira abinda suke fada Allah ya jarabe su da babban birni ne duk afirka babu birni kamansa mutanen da yake kunsa ba wani birni a afirka da yake ɗiban mutane mutane irin na cairo da su abinda suke magana rayuwarsu rabi a wajen aiki ne rabi a hanyoyi ne zaman da suke a gida bai da yawa saboda haka yin za ka fito idan wajen naka yana da nisa in za ka fito sai ka fito tun karfe biyu wani ma karfe ɗaya zai taso ya zo ya iso wajen aiki karfe bakwai na safe ya zo ya kama aiki gadan-gadan to ya tashi irin tashi da yamman nan yadda kuke ganin manyan birane ake samun gosulo su ma haka ne ai ta fada sannan ba zai isa gida ba sai irin bayan isha'i saboda haka dubbacin da zai bai wuce awa biyu ko awa uku ba shi yasa a wajen aikinsu sukan ba da hoto don mutumin da ya je aiki karfe bakwai ko takwas to zuwa karfe daya za su ba da hutu har zuwa karfe biyu waɗansu kasashe awa biyu suke bayarwa awa biyu kulobin ɗin abin da ake za su ma rubuta maka saboda haka zai je ci abincinsa bayan ya ci abincinsa ya kwanta ya ɗanyi bacci sannan sai ya dawo ya tashi karfe hudu suna ba da wannan hutu din saboda haka ko kaiwaye ko ma menene ba za a yi a lokacin ba Eh, to ku kun yi sabani shi ya guda mun saura minti biyar kai ka guda mun saura bakwai wane ne zan dauka kenan sun yi sabani <laughs> eh, na'am don haka walau kharaja wa qad baqiya min al-layli raka'atun idan ya fita abin da ya rage na dare raka'a guda ne fa aksar ko fiye da haka sallal magariba sai magariba raka'a uku babu sassauci thumma sallal isha a safariya kun ga isha'i ya same ta a tafiya saboda haka sai ya biyu ya samu sauki saboda haka lokacin shiga da lokacin fita akwai bambanci babun fi salatil juma'a sai babin da zai bayani akan sallar juma'a shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته